Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na Muhawarar Studio Kalangu a wannan dandali wanda yake taimaka wajen faddakar wa ilmantarwa da kuma nishadantar da al'ummar mu ta Nijar. Ni ne Mamma Ada ke muku lale marhaban a cikin wannan sabon shiri. Ku riƙe da kyau kuma Sidiyo Kalangu tana watsa shirye-shiryenta tare da haɗin guwar sauran gidajen rediyo kusan 33 da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa ta ta Nijar domin ƙara kyautata jin daɗin masu sauraronmu a koda yaushe. Mahara Sidiyo Kalangu ta yau za mai da hankali kan yawaitar jam'in siyasa a ƙasar mu ta Nijar wani dalili ya kawo haka alfanu da kuma illarsu ga ƙasa ga jama'a da kuma su kansu mambobin jam'iyya. Zaben wannan take ba a yi shi kan banza ba, an zaɓe shi ne dalilin la'akari da yawan ƙaruwar jam'in siyasa a ƙasar mu ta Nijar, mayan jam'in siyasa da kuma ƙanana, wasu kuma jam'in ba su da hedikwata balantana ma a ce suna da wakilta a majalisar dokokin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Haka kuma wani batu na daban shine ƙawancen da jam'in siyasa suke ake kullawa tsakaninsu musamman tare da jami'in siyasa da ke mulki lamarin da ke ƙara yawan kuɗin da ƙasa take kashewa ta hanyar rabon mukamai wannan matsala ce babba ga aikin tafiyar da harkokin mulkin ƙasa domin tattauna wannan muhawara ta yau a nan ɗakin magana na sido kalangu muna tare da Adamu Ide sektaran watsa labarai na babbar jam'iyyar MNSD nasara da ke kuma cikin ƙawancen jam'in siyasa da ke mulkin ƙasa. Sai kuma Malam Tahiru Gimba shugaban jam'iyyar Mudal Ma'aikata kuma mamba na kawancen jam'in 'yan baruwanmu to sai dai jam'iyyar Modern FA Lumana Afirka babban jam'iyyar adawa ba ta aiko da wakilinta ba duk da cewa Sido Kalangu ta aike musu da takardar gayyata. A 'yan shekarun baya-bayan nan muna ganin yaduwar jam'in siyasa a Nijar wani abin mamaki yawan nasu ba su da wato makoma ko ta aƙida ko kuma wani shiri da za su iya gabatarwa magoya bayan su ko ƙasa a cewar masu fashin baƙi kan harkokin siyasa. Wannan hanzari na kafa jam'in siyasa na bisa wani tunani na riƙe madafin iko domin kasancewa a kodayaushe tare da jam'iyyar da ke iko domin samun alherin wannan zama tare da su. Haka kuma wasu jam'iyyun ba sa iya tayar da harkokin nasu sai tare da waɗannan jam'iyyun siyasa da ke mulki ko kuma suke marama baya. A game da haka ne wato kamar da ni bayyana muku muna tare da Adamu Ide wato sektaran watsa labarai na jam'iyyar MNSD nasara. Bari mu fara da kai kan wannan batu. Shin ya nema takamaimai ake kafa ita jam'iyya idan ni ina son kafa jam'iyya a cikin wannan ƙasa tamu? To, kahin in mai da zanke ga wannan tambaya da kai mini. Na'am. Muna so mu yi profite da wannan dama. studio wannan dama na mhm. kalangu don yanzu sabon shekara ne. muna so a sunan parti mu da kafadi mu yi mu mutane duka barka da sabon shekara kenan mm kakane ana kafa parti ana yi mhm. parti mhm. parti dai kungiya ne da maza da mata sun ka yarda da juna sun kace mu ta yi mu kafa parti in za a kafa parti sai a diba kasa ga doka akwai doka da yawa babban doka na kasa kowa ya san shi ne constitution shi ne kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki mhm. in za ka yi parti in za ka kafa parti sai ka karanta kundin tsarin eh, mulkin kasa mhm. ku diba ka diba kakane kundin tsarin ya fadi mm. kuma in za ka yi parti akwai wani doka da aka ke shart mm. na parti mm. shart dai kowa ya san abin shart eh, haka nan ne ka karanta shi menene shi ma wannan sharti ya fadi kuma akwai wani da aka ke statut de l'opposition mhm. shi ma doka ne matsayin eh, eh, jami'in adawa haka nan ne mm. ka karanta shi cikin shi ko akwai article da yawa mhm. in ka gane su eh, akwai kuma luwa doka na administration mhm. shi ma ka karanta shi ka gane da shi menene ya fadi sa'an nan ku zo ku yi shawara da mutanenku amma in za ka kafa farti ka san fa farti akwai abubuwa da yawa da constitution yake ba ka iya ka yi shi sai ka cika alkawara sai ka cika alkawara da yawa mhm. don in ka kafa farti da fami dinka kai kadai da fami dinka mm. wannan ba farti ba in ka kafa farti saboda a ce eh, region dinka wannan ba farti ba mm. in ka kafa farti kuma ka ce a etini mm. ni a etini dina a suna etini dina babu wani batun ka ba da eh, ka ba kabilanci ko ah, babu kabilanci in ka sa kabilanci in ka sa ana rushe ana rushe tun da parti bai eh, eh, doka na kasa bai da wannan mm. to in kai haka ya kamata ko ina ko wani anguwa na kasanga ya kamata ka samu militan mm. kana parti dinka na can magoya baya dai ta kowane bangare ta kowane sassa tunda bani ke ina cikin babban parti kamar MLS da bani bani bani bani Hausa a'a wannan bai kamata ba a zabar manki Hausa fulfulde ya kamata in san su akwai abubuwa da yawa cikin kasa ga in kai namiji ne in kai na kasa ne da in kasa ne ya kamata a in kana kishin kasa ka ya kamata ka san su tunda yanzu akwai rubutu ko ina ya kamata ma kowa ya san wadannan eh, vala ni haka nan ne nake so in fada maka don in kayi wannan duka kayi parti partinka an san da parti ne amma ka san in ka kafa parti don ka yi mulki ne kasa don mutane ya rayu ba don ka yi farti don ka samu kudi tan da yanzu haka nan ne mutane suka nuwa suke tunani a cikin oh, ni na kafa farti dina kudi nike so a'a ba haka ba ne. mun dai mu MNS da mun san mulkin kasanka tunda mun yi shi mun yi shi so buyu ma MNS da ya mulki kasanka mun yi shi lokacin Ali Sebu. mun yi shi lokacin Taja don kowa ya san kakane mu muna san muna, muna iya iko dok haka nan ne ya kamata in kana kafa parti ka tunani to a naka ra'ayi me yasa ake ganin yawaitar no babu rawaito wannan ne nike ce tunda an ka yi conference national conference ne lokacin conference ne aka kawo tunda demokarasi baya bayan na an murje ci a cikin takarda dai ne ana fadi tun eh. lokaci yar da ma ana ke demokarasi demokarasi babu demokarasi babu demokarasi lokacin nan amma bayan conference lokacin da an kai conference an yi luwa mm. an yi doka wato an saki mara ga kowa duk wani dan kasar da yake so ya kafa jam'iyyar shine shine wannan ne ake mashi multipartisme hmm. intégral. Mm. C'est-à-dire ba a ke parti sai wane da wane. Kuma ba, ba a ke muna so parti goma ko parti biyar. A'a, hmm. an ka ce demokrasi ne. Wato idan jami'in A lokacin na ai ba tunani ba tunani wannan harka ba. Demokrasi da ne mutane na so an sai zai mene su dai ba yi ba tunda ba haka tunda demokrasi integral aka ke. Don ba a yi a ke parti goma ko parti biyar ko parti ashirin. A'a ko yau ne kana so in ka bi doka da kwarai kana yi ka yi kafa parti dinka don ka haka nan ne to bari dawo wajen malam tahiru gimba president to shin yawaitar jam'in siyasa matsala ce ko alfanu ga ƙasa na gode sosai ada abinda ake fata ba yawancin ko rishin yawancin su ba jami'a ba su da yawa wadda kaji kanina adamu idai hodi doka ta ba da izini tun da an kai conference national kowa mai son kafa ya kafa to matsalar inda ta taso amma kakin in huce in baka tambayar eh, amsa su cikakka mhm. zan yi ma 'yan ƙasa barka da sabo shekara don ta musulmi ta huce kwanan baya yanzu ta turawa ta shigo to zai musu barka da sabo shekara allah ya sa shekarar nan ta zama mu duka gare mu shekara ce mai ɗimbin alheri duk abin da a wani haɗari ta kaure mu da shi duk abin da za haɗa kan yan ƙasa Allah ya sa kuma ya zamanto tabbat muna mu addu'a mu mu ƙasa duka addu'a Allah ya ƙara kiyaye kuma Allah ya tsare da Allah ya tsare Niger Allah ya fake Niger da shiri masu shiri banci haka nan zancen kace partin sun yi yawa amma yawancin duka abin da ke ka ana kawo partin wani zafin zuciya ne wani kwaɗai ne wani wani guri ne to shi kuma demokarasi abin ta kawo kowa ta ba kowa yancin shi kowa ya gasa zaben shi da yake so to amma abin da ya kati ga cikin magana yasa mutane ganin suka parti masu yin yawa kawal eh, kuma dan an kitso bisa kiyaya ne mun dauki rigar da ba mu ba mun sa a mu shi ya kaka fa ni ce maka gurin iri-iri ne kuma mm. abin kashi kwaɗe ya yi ƙarin kowa cikin magana ka gane ko an kaka dokokin milkin ƙasa an ka aza an ka ce semi presidential iko mai ruwa biyu ko uku mm. yanzu na tambaye ka saboda Allah ya ka ɗarma mace uku aure ɗaya rana da mutum uku in gari ba ta yi wa za a yi ma za a kai ma amarya <laughs> akwai matsala to milki mace ce kyakkyawa wadda kowa ke son ta shine milki ga president mai yancin kanshi wanda an ka zaba ga prime minister mai shi ko press yancin kanshi a gare ga shugaban majalisa shi ko mai yancin kanshi to cin hanci da rashawa can ya taso Niger ka yi min in yi maka in maka yi balla ni yi ka faɗi to yaushe za a yi maka aiki babu sai dai ai ta cuwa-cuwa abinda kowa ya sa kashe zuman shi ya sa gore shi to cikin shi ne muke tun tun tun conference tun wancan lokaci tun kwanan da an ka conference na sanar aka ce ta zama yancin ta habbisa yau an yi kitso bisa kiya in ba ai yanka kitso bisa ƙeya in ba a kwance ba da rana to ido na gani inda dai sanyi ƙeya ba ta bari kai barci sai an kwance to shine tana zuwa tana komawa sai da an kai juyo milki biyar hore hula biyu soja uku cikin shekara ashirin da biyar mi ya kashi rishin aiki da gaskiya rashin jituwa tsakani tsakanin ku yan eh, jami'in ba ma yan siyasa ne hmm. eh, kundayen na kundan kundin milkin da agare mu ya sha bamban da yanayin kasa bai da yanayin kasa hmm. ciwo daban magani daban hmm. yau za a warke ba warke to matsala guda ce tanka ba mu maido hankali mun kashe kasa mun kusa mu gina ba ba mu kai ga wancan ba president eh, na fahimce ka ka gane zuwa na fahimce ka jami'in ba su yawa ba ba su yawa ba ba su yawa ba abinda amma aiki ne abba masu yawa ba aiki saboda yanzu aikin rabon son kai na ake ban. eto eh, ke ina an ka ce a kafa jami'in jami'o'in da ka gani yawancin su duka yau waɗansu duka in sun kai 150 hamsin kin nan je kana yi ka ne ta hei kai min taɓi in zan ni ne a bisa mulki yanzu in zan rikin matakin da kowa bai mu kwaya daɗi ai ga ga dokar kuɗin kashe kuɗi ta ban ta zo ba mai son ta kwaya Allah wadai da ita ko amma an sa mata eh, hannu saboda saboda party sun kai 80 suna can suna shan miya eh, eh, muna zuwa can pam sun ce ta yi kan wakilin MNSD Malam Adamu Ide ka ɗauko batun shi demokradiyya ita ke kawo ci gaban ƙasa ko kuma irin misalin da ƙasar china take bi tsarin gurguzun nan wato na eh, kamar mulkin danya kamar yadda yawancin ƙasashen yammacin duniya suke danganta ƙasar china da shi ganin ka ita demokradiyya lalle ita ce ci gaban ƙasa ai demokrasiya mu sani demokrasiya ba ishi don parti kada ba na'am multipartism in aka ce demokrasiya di ba akwai association ONG Mm. cikin demokrasiya ne ake kafa su akwai sendika yau akwai sendika da yawa cikin demokrasi da lokacin kunce da babu demokrasi eske akwai waɗannan amma akwai kwanciyar hankali akwai ci gaba haka nan ne me yanzu takarda an kai kuma duniya duka demokrasi ne da tahiyar ƙasa. E to eh, ɗauki misali idan ka ɗauki waɗannan mayan ƙasashe kamar in ka ɗauki ƙasar Faransa, in ka ɗauki ƙasar Amurka, in ka ɗauki sauran ƙasashe kamar Jamus, yawanci akan la'akari da mayan jam'i biyu ne suke kama wannan ya kama wannan ya saki wannan ya kama ya saki shin ba gani bai kai wani lokaci ba da ya kamata mu 'yan Nijar mu yi tunani mu dawo kan irin wannan tsari yadda su tura suke yi tunda babu yawan jami'in siyasa kamar yadda suke a kasashen mu na Afirka musamman a nan Nijar. Bari in sai da kanan. Mm, to ina. Ka san america Na'am. Akwai parti da yawa. Mm-hmm. Me biyu ne an sani su Democrat da su Conservative. Su ne aka sani. Can akwai ma independent. Mm. akwai ma candidate independent na'am c'est-à-dire ko america haka nan ne na'am france haka nan ne akwai multipartism in ka dauki allemagne haka nan ne parti da yawa ne na'am Eh, shi yawan wannan jami'in siyasa yawanci akan la'akari da cewa idan jami'a mambobinta suna tsakanin suna cikin wannan jami'a idan wani abu wata matsala ta bullo tsakanin su ko an samu rarrabuwar kanuka da mutum ya hita daga wannan jami'a sai ya zo ya kafa wannan jami'arsa wannan kana ganin ci gaba ne ga ƙasa ko ko ja da bayan ƙasa da lokaci da ana shira conference national akwai parti da yawa amma a boye suke akwai farti a boye lokacin conference ne suka bullo tunda na san da akwai area sawaba mnsd tarayya cds zaman lahiya dama waɗannan akwai su cikinsu akwai waɗanda kahin conference national a boye suke hmm. sai an kawo eh, lokacin da 'yan eh, local 'yan sindika suka tashi sun profite haka nan ne sun kai parti sun bullo ga su parti sai an ta yi conference da ku su mhm. lokacin da an ta yi conference da ku akwai parti dinna me tun da demokrasi ya zo aka ce multipartism integral muna nan muna nan ana ta yi da iko ko wanda duk ya so post a cikin parti ne ko ko a cikin government ne bai ji dadi ba bai same shi ba sai ya bullo ya yi parti din shi san yanzu parti dan duka da muke fadi sun hito wajen cds sun hito wajen zaman lahiya sun hito wajen pnds sun hito wajen mnsd ko wannan an san su da rda da sawaba can ne suka hito parti da yawa tun ba su ji daɗi ba su ba shi ma demokarasi ba tunda in ka ta yi wajen election an kaye ka ka san dai an kaye ka ne ka sau ka karka hita mm. cikin parti ka bi parti amma ba haka nan ne ba ake ake gani nijar kuma akwai waɗansu matsala a Niger a a, a, a, a parti ka san takarda suka ce in an yi farti hmm. militan dinka militan dinka ya kamata ka waye masu kai formation ka waye kai mutane to ba ka gani wannan ba ku wannan matsala ne matsala ce ta jam'iyyar siyasa matsala ne jam'iyyar eh, eh, parti da yawa ba su yi shi ya kamata ko in ka yi parti ka samu kudi da ka waye makai mutanen parti dinka ne problem dinmu mutane suna da formation suna da renforcement da capacity sun san dokoki sun san text mai yanzu mu ba a yi shi don shi ne muke kira don Allah a, ba foro a ba mutane foro don su sani parti menene parti ito bari da kan president president tahiru gimba eh, shi eh, a matsayin ku na shugaban jam'iyyar eh, model ma'aikata shin waɗannan matakai ne kuke ɗauka na wada kan waɗannan magoya bayan naku mun gode sosai wadda kaji da mu da ya faɗi matsalar Nijar haka take yanzu harka siyasa ta cin kasuwa ba a tsaya a hori militan. Talaka dai kenan suna danganta laifi. Muna da laifi, hmm. talaka na laifi. Talakawa kwaɗai mu ko ƙarya. <laughs> Tahiyar mutum biyu ce, mugun ya tahiya ce fa. Kuma dole sai an yi tahiyar tare. A'a, tahiyar, a yi ta ƙari, ai wata rana gaske gan za a yi. Na'am. Tunda abotan makwaɗaici da makaryaci na zata yi. ba ta nisa kwana za a sha wanda zai bari wani cikin wani kwana miye kawo eh, ƙarya ta 'yan siyasa ole su tsaya shugabannin wanda sun kawo farti duka su horon na barwansu wanda a tare su wanda abin Allah ba su su to wane ku hankali fati yana son kaza ga ka'idodin shi ga ka'idodin shi sai ka iske da an kai wani rabon tuwo da an kai masa iko baraka ta zo eto eh eh, matsala shi da kan magoya ba ah. yakan zo ne da rashin kuɗi na jami'in siyasa da rashin su kuma dan alawa dan wato kyautar nan ko eh, karon da su mambobin jami'a suke bada a farko a farko da ta tashi duk militan ni MNC ne zama shekara ashirin kowa na sa albarkacin shi har na ƙauye yana tarbace dala ashirin ashirin zuwa la goma goma kati ma na mamba kowa sai ya saya wanda sun ka fara wani iko AFC sun ka bullo da wata martaba tana ta fara abin wa an ka fito da martaba sai a sai saka iske wanga ya zan minista ko ya zan director general na wani kamfani ko wani ko ya zan gwamnan jiha ko wani wani super wani wane ne sai ce a ah, ni jiha mu duka katutun su nawa na sun ka tashi militankin mu a ah, sun tashi militan dubu biyar sai ce to ga dubu biyar kin ku bani katotin sai ta raba musu shi ke daɗa daga nan zancen ce kowa ya bari sai ka iske an ba mutum mukami na yi zama emir shi shekara ashirin na yi director general ciki muna da wani an aka samu ne shekara hamsin hamsin duk wata misali ke baka mm. wasu wasu biya sai a ce a ah, to wani ne sai hankuri gashi an ba shi mukamin wai aule ya tarbace ya kawo bai bada ba bada kenan da haka a siyasa suke samun matsaloli tsakanin da magoya bayan iri iri iri gashi saboda ba tsaya an ki tsaya ai akila gaskiya ai ko muna da talauci ai yanzu in ka ta wurin malam ko wurin boka ko ka ta likita an kai maka ƴar takarda an ka ce ka sai dan ni bakin ko aspirin dala ashirin ko ka ka ƴar farar kaza ai sai ka sai ta ka kai mm. to ya kai ka kungiya ta ce ta neman milki dan kana kuna da tsari kuna da akila kun yi proje na societe kun yi tsari kun ce ga abin da in kun kasa mulki ga abin da za ku yi ma kasa ga za ku za ku gyara kasa za ku milkin kasa ga za ku tattalin arzikin kaza kaza fanni fanni fanni duka a kasa don wasu partin babu wani rubutu bayyawa ka kawo parti baka ce ba ga abin da za ka yi hmm. ko ga abin da za ku yi ku kungiyar taku in kuka faɗi abin da za ku yi nan to ya kamata ku bi moyen moyen ne abin hannu. To, President tun da kace haka ɗin, mm. yaya jam'iyyar da bata da ma headquarter, ta da wata cibiyarta da mazamnanta, ya za ta yi a ce kuma jam'iyyar na za ta iya eh, jawo hankalin. Wannan 'yan shata ne aka ce. Eh, za ta iya jawo Ka gane, 'yan shata ne. Sun gane jagon kasuwanci ne suke fa. Duk wanda ka ga yi kawo fati bai zuwa zaɓe, yan ka ce zaɓe ya ce a ah, zaɓe wa? ni ban iya. <laughs> bai zuwa zaben kwansila bai na yan majalisa bai na shugaban ƙasa, shi dai shi na labe in ta kai wurin tabi ya tabi a bashi abin shiga bashi shi gidan shi wannan yan shata ne to su ne sun kai yawa to me yasa kuma ake gani su waɗannan jam'in siyasa wanda ko wakilci ba su da a majalisar dokoki kuma a ce uh, su a kira su da jam'in siyasa ai shata waka ya iya ko in kai waka shi daɗi kake ji to mai milki yana so ya samu mai waka yana tabi in yayi kare shi ya kare ko ko ya hudu magana wanda ba daidai ba ya san ba haka take ba shi yan shata suna yanzu in ka diba yanzu to ai ba misali in ka diba zancen kishi ka zaka yanzu eh to ai talaka shi yana haka ne domin yana zaben ku ne yana baku amana talaka laihin shi ko laihin shi ko laihin shi dai talaka laihin shi kwadai. To in mai gida ka zo talaka shi ba kwadai zai ko. A mai gida makareci ne shi. Duk ɗaya tarin guda ne. Ka yanzu ka zo gari kai mitin ka ce a in ka samu sai in ce muku zai muku hakan ga in magana ni kare a ah, wallahi program kin ka president yana da kyau amma me ka kawo ka ja ko ka ka program ka ce musu ga abin da za ka yi in ka samu mm. ole a dogara ga wannan a'a to yayi magana ya kare to kai kakana abin me ya kawo sai ka shayi ruwa ne diba tun da shi ma suna cutar kansu ne. To in suna cutar kansu kun san da suna cutar kansu me yasa ba ku ƙara wayar da su? Yanzu wayar da kan shi ita ce babban matsala da ku jami'in siyasa kuke. Da ka ji wani sai a ce maka kai wayar da kan na farko dai ba mu naira mu rike. In mun rike naira za mu saurara abin da zaka faɗi. Amma ka in kana magana ka ce ga abin da zan yi muku tattalin arziki kaza kaza kaza in ba naira ka ka dan gwadi ka dan haka ba. Sai a ce kai to shi bai ka kun ba haka yanzu ya tsaya haka ya ce mun ga abin da zai ga abin da ya ce mun zai yi. ba su yarda da shugabannin siyasa ba su ko shugabannin siyasa sun san bisa ka sai su kulla ta bisa ƙarya su ko ta su tsayin su su ƙarya su su huce kenan abu ta ce mutum wuce in ana son abin ya tahi ba far na sun kai yawa ba su ƴan Niger wanda aka ce ma intellectual wanda aka ce mm. sun yi sun yi ilimi suna da ilimi mazuri suna kamata na farko dan ilimi Allah ya ce a neme shi ka ba a barin duniya ko kuma Allah ce kai abin zaka ce ka ba ka barin duniya to ka a gwada hauka cikin abin neman abinci kai mai ilimi ba jahili kake ba in muhammadiya ka yi in turancin ka yi kana da ilimi mazuri ko to ya kamata ka dogare ga Allah ka tashi tsaye kai aiki amma ba ka ce ba a siyasa ta sana'a ka? to kaga wannan shine wahalar na farko tsarin mulkin da aka mu bai dace da Nijar ba kowa ya sani shine cin hanci da rashawa tushin shi irin mulkin da aka mu dan in ba kai mini ba ban yi maka yanzu assembly tana nan deputy wajen ɗari da arba'in a cikin majority to duk wani group wanda ba shi bashi rabon shi ba na ministoci na direktoci na ambasadori na wani mugunta ya mukamai na prefe na gwamnan jiha balla shi in ya balle kuma gwamnati ya faɗi in gwamnati ya faɗi an yi haɗari ka gani ko to ka gani ce nan, tun daga nan tahiyar ba ta yi ba rigar da kake sayar da ita yanzu duk na'ura na'urar da agare mu nan ba mu sai na aka kira su ba ba mu san da me aka kira su ba ba mu sai da komi sai zancen iranium da bai kamu da komi sai zancen man fetur shi ma gashi nan ya zama da ya zama. To ai waɗannan arziki da kake batukan su rashin kulawa ce ta magabata da 'yan ƙasa na ganin cewa arzikin da wannan ƙasa ta mu take da shi ya amfanar da talaka ya amfanar da al'ummar Nijar da magabata su sa tsari na gari. Shin bari dawo kan eh, ide wannan matsala ta yawaitar jam'in siyasa akan danganta ta da rarrabuwar madafin iko da ake ba jami'in siyasa shi yake sa ana kafa su shin ba ka gani ya, kawo daidai wannan lokaci na ganin an dakatar da yaɗuwar waɗannan jami'in siyasa to kayan in ka amsa yanzu graf redina yana gama demokrasi mai a cikin demokrasi wanda muke sa na party ko wani nigerian wanda na da durwa din shi da obligation din shi yana iya ya takara shugabancin kasa ko mutane du suna sauraron mu su gane muna nan eh, magana kan parti da demokrasi ni yanzu tambayar da nake alheri ne jami'in siyasa su yawa cikin kasa. a daidai wannan lokaci ina so in fada maka na ce in kana yi parti kar ka yi parti don eh, dinka in ka yi parti don famidinka dinka wannan bai kamata ba in ka yi parti don region ninka wannan bai kamata ba in ka parti don etini dinka bai kamata ba nike akwai ka'idodi cikin eh, constitution mutum ya karanta shi don yi parti parti duka da bai cikin wani region wannan ba a ke mishi parti ka'ida ma sun kake haka nan. Mm, Me ba shi ne ake biya ba. Ba shi bari kawo ka. Ba su da kowa a cikin wasu sassa daban-daban na wannan ƙasa ta mu. Bai kamata ba. Shin waɗannan jam'iyyu ba ka ganin eh, akwai lokacin da ya kamata a ce a tsaida su ma a Shi ne nike a koma takardu. Koma da ba yi shi ba mm. cikin luwa cikin dokoki ya kamata a dauki dokoki da yawa don mutane su bi wannan harka. In baka da parti cikin region. wannan ba farti ba ne wannan frema ba farti. kenan lokaci yayi na magabata su ɗauki wani mataki na ganin an yi tankaɗe da rere a cikin jam'iyyar ya kamata farti nike maka ba yi farti da yawa ba nishar ba mu huce dari ba akwai wajen kasa eh, da sun kai dari uku dari fudu to an ci gaba wannan kasa a ba ci gaba ba mintana <laughs> abin da ake so abin da ake so ka san abin da ake so in cikin dokoki an ka faɗi abu. Mm. Dole ne a bi shi. Dokoki ita dokar ga ai mutane sun kai ta. Mutane sun kai doka. Kuma idan mutane sun yi ta an ga wani wasu abubuwan da suke kawo cikas ga waɗannan wannan doka shin ba a ɗan canza ta. Doka bai ke ba doka zai ke parti ba a kafa parti ba. Ah, wannan in an dauki wannan matauki eh, abin bai kamata ba. Me doka zai ke parti duka da an ka kafa in fami din shi ne ba parti na doka bai yarda da wannan parti duka da ya yi don etini din shi doka karka yarda da wannan. To ai yawanci duka jam'in siyasa da kake gani eh. yawanci sukan cewa ba su aiki da waɗannan bangaranci da kabilanci da sauransu amma a zahiri ana faɗi dai ne kariya don Allah don Allah nuna haka Niger muke musan juna mm. Niger muke musa ko parti da yawa da babu su a, a region da babu su a departement da babu su a commune suna parti suna nan kuma suna zage mulki wannan parti bai kamata ba su zo su yi magana to ai in kai kuskure kawo ku ku da yake misali eh, jami'ar MNC da halin yanzu take cikin kwancen masu mulki idan su waɗannan jami'u ko gwamnati ta yi lahi ta yi wasu ayyukan da ba su dace ba ai yana da kyau wasu jami'in siyasa da ke adawa su ce ku yi hattara wannan aiki da kuke wannan abu da kuke dauka bai daidai ba a gyara to ai mutum ya ka gyara ai bai lagi ba ko yo mutane na fadi su gyara ai an ka ce maka ku gyara hmm. ai kana gyara ai ba ka zo ka ce a ah, wannan ya faɗa mini in gyara na gyara hmm. a'a ba haka nan ne ba hmm. in ka yi min mutum magana ya san gaskiya ya san abin da ba gaskiya ba in akwai gyara mu dai mun sani lokacin da muna opposition wallahi tilayi da mun ku zo mun kai magana busu mulki suna saurara kuma suna jara mu dai mun san da wannan lokacin nan bare dawo kan eh, tahiru gimba shin wannan tsari na mulki mai ruwa biyu a cikin wannan yanayi na yawartar jami'in siyasa ya kuke ganin kasancewar sai a cikin wannan ƙasa tamu kaga na faɗa muku zalunta ce an san da eh, duka waɗannan jam'in siyasa suna suna kokowa da zalunci demokarasi ga dake ake faɗi ba a cinta ba mu cin mure ta bata zama tu bata zama hura mm. bata zama ruwa demokarasiya mm. demokarasiya ta farko hakkin na adam na farko lafiyarka abincinka neman ilimi da tsaron lafiyarka da abin da ka tanada kaga demokarasiya abin da kamata ta aiwa ce nan in waɗanga abu biyar kin ga sun yi tsaye sun shinkai biyar sun yi ga su tsaye mm. gan ga lakwal tana yi daidai kana ci kana sha wani bai amshi maka yanka da ya yi ka ga adalci cikin ga adalci ana shari'a ta gaskiya ana eh, ga jami'an tsaro sun kare ku da da ku da da dukiyoyinku to demokarasiya ta farko ce nan ta sace baki wagga da tura sun ka ba sun ka ba mun ce mun dauko mun sa a wuyan mu ta yi karin mu an so ba a so ta yi karin mu sharawar cin hanci a tsaye da shi a tsaye da rabe-raben mukamai. babu abin da zai kashi sai an koma bisa mulkin da mai ruwa daya mm. mai ruwa biyu ku yarda da shi ba bai bai yi yana yi shekara nawa ana zuwa ana koma shi milki bai agawa mm. cikin shi in abin da gayi na ana zuwa ana koma in kaga ana zuwa ana koma ƙarya a ciki ka gane ko yanzu kowane a ciki ta sai an bashi wani abu mm. duk wanda ya shiga yanzu in tashi na sallama can ana bani sai an ce to kai rabanka gashi kaza ne konsaye kaza ne eh, minista diretar kaza ne kaga kaza haka ne ake to wannan kuma ƙasa ita ba ci gaba amma su masu ƴan siyasa su sun ci gaba shin mm. tsarin mulki mai ruwa biyu da tsarin mulki guda shi mm. ba ka ganin idan an ka duba yawancin matsalolin mutanen da ke tar da wannan tsari na mulki ne suke matsala ba ainihi kamar a ce kundin tsarin mulki shi daidai yake amma aiwatar da shi ne yake zama matsala saurara ka je da kayan mulki mai ruwa uku don ruwa uku na ba mabibi ba ne ruwa uku ne na kwatanta maka in ka armar da ya mace yanzu ka ɗara mata arme uku ɗaya rana a yi mangari ba dole a kai ma wani amarya ko wa za a kai ma Shin ba sa zaɓe ka an ce to da tu daga komi kai kake da iko kake da wuka kake da nama baka iya ka huce shekara goma shekara biyar a ta maka shi so ɗaya hmm. goma ce na ko ta ƙare ka gane ko ai hukuma koli mai zaman kanta mai shari'a mai kula da harkar dokokin ƙasa a san wadda mai iko ka a bari a bashi ka a bashi nama shi yanke wanda shi so shi abin da ya gara ma a'a akwai wanda ga cewa nan kun taki doka ko hattara hmm. in ya ƙara sai a ce to mun jidda ka a ba su ma izinin jidda shugaban ƙasa a ko shi ko ina shi ko ina yi Brazil ba jidda shugaban ƙasa kwana baya ba hmm. a ce ce kai ba demokrasiya ba ce ko mu da cikin cikin ƙasar mutane da akwai da aka jidda shugaban ƙasa ba da takardu ba da bindiga ba da takardu na doka in an ka biyu su ka'ida su inda ci amana ƙasa sai a ce kai wani ka ci amana ƙasa nan bai hana ai parti dubu wanda sun kasa milkin nan ba su iya su ce ba su da ba su bukata wani majority assembly na ta yadda aikin za su yi amma in sun shekara ba sun kare in aiki yayi alƙawarin sun ka dauka sun cika an gani in ba cika ba kuma mm. an gani wurin zaɓe kuma sa salime su. Eto eh, president wato mutane da dama suke tambayar kansu ku jam'iyyar ku wato wannan kawance naku na yan baruwan mu mm. wato ma'ana dai kamar ba ko bangaren adawa kuma ba ko bangaren gwamnati kuna tsaka tsakiya shin wannan matsayi naku yana iya ba ku dama ku ga waɗannan batutuwa. Kwarai ai saboda mun ga eh, da yanzu da adawa da ake yi da imilkin da ake yi Hassan da Hussein ne. To a ai kuma wasu suna cewa ku bangaren ko na 'yan baronmu da 'yan kuma adawa ɗin Hassan da Hussein ne. A su ƙyan adawa sun sani, di ba, mm. matsalar Nijar tsayan faɗa maka, ta demokrasi an fara sun yanzu tun an fara ta. Ka gane ko? Mm. Zaɓe bai yi ba, ko ya san kuma da bai yi ba, an ruhe ne saboda ƙasa ta zamna lafiya. A kai ma ka sani, ai kai ɗan jarida kake. A ni ban sani ba, ka sani kun ka ce. To ni na faɗi. Yanzu mu dawo. Ka gane ko? Di ba, su duka sun gane mm. wanga mai ruwa ukun ga. kowane cikin su da faɗa min wane abinda kowa bai faɗi ka faɗi shi iko mai ruwa uku bai yi manijar su duka biyu Wurin dawo kan mutanen MNSD kuna cikin wannan kaunce na mulki a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar shin eh, eh, matsayinku a wannan bangare na masu mulki yakan sa wasu su jami'in siyasa su yi kokarin zuwa wannan bangare naku domin a watan da su matar da su shin yana taimaka mu ci gaban ƙasa kawai? irin wannan matsayi da kuke ɗauka kamar jam'iyyar MNSD? Kayan in baka amsa eh, yanzu Grand Frere yake mulki mai ruwa guda yahi mulki mai ruwa uku ko? Ko mai ruwa biyu. Ko mai ruwa biyu je sais ba, hmm. pas en dai alternance ko? Hmm. Ni na san da mu gane mu diba kasan da ana mulki mai ruwa guda nan ba a so alternance. diba kasar da suna cikin mulki masu ruwa guda ba su alternance in sun zo suna a akroshe ne duk lokaci da ya zo suna sake constitution. Ni dai na san da in an kace mulki mai ruwa biyu mm. wannan ne demokrasi. Na'am. An dai ana so demokrasi. Nan ne ake alternance. Amma shi Tahiru Garafra dina mm. na parti shi president na parti ne. Mm. Yana yi ya ba shi rahin shi ko ma bai yi reunion da mutanen partin shi ba. Yana ba da rahin shi ko ina. Mai ni ba ni iya in ba da wannan ra'ayi mu in muna harakoki sai reunion parti na mutane ne nike maka na mutane ne ba na mutum guda ba kuma abin da kake muna mu ma wajen mu MNSD mm. muna da kungiya kasan muna da FPR mm. yanzu APR muke APR sun kai parti goma sha biyu amma mu da muka tahi don dai mu gina kasa ne wallahi shine nuhinmu shine abin da mu ƙasar Nijar da kai miliyan 20 ba dai a dunkule a ce tana da yawan jam'iyyu barkatai haka matsala ce ko A'a, ni ni waje na tun doka yake, in masala ne doka ne da masala ne ke mm. maka. Mintanan wajen syndicat ma haka nan ne, ko ina wadannan abin ga muna gane su, lokacin da syndicat guda ne, ka dai ne. eske akwai waɗannan problem kenan da su da su da ce demokradiya matsala ce ma a wasu lokuta bari kawo ka demokrasi ma da kana gani eh. mu lokacin da muke sandika mu muna cikin mutane da suka kawo demokrasi president kashi eh, batutuwan da dai muke kansu yawan jami'in nan matsala ce ga ƙasa eh, ƙasar Nijar da ba ta kai mako mai shirin ba na al'umma. Ni ta na gode, ni ta ma Kanina Adamu muri bai gari abin manufan da nake nufi ba. ai kaga yanzu da an ka gazancen lakwal ya ce ƙungiyoyin sun yawa kai kuma ka ce fatuka sun yawa to duka komi ya yawa duka komi ya koma hanya kwaɗai misali zan baka ka nemi tattalin karkara kaga yau akwai wajen minista biyar masu harka karkara hmm. aikinsu guda ne waɗanga minista guda ne ya kamata a aza A ai mishi director general hudu ko biyar da kowane fanni. Hmm. Don da duk maciyar premier misali ka cewa maciyar premier ruwa dai ne in baka da ruwa kana kiwo ba kai in baka da ruwa kana noma ba kai in baka da ruwa kana shan ruwa bai yiwa to ka gani ce maka kitso bisa kiya ne shine mi da nace a kuma ruwa guda ba cewa na tsaye demokarasiya parti an ga ma a yi dubu amma yan ka ɗauki mutum shugaban ƙasa a bashi yukar na ma shi na shekara biyar amma ga hukumar koli ga majalisa ta gaskiya ba 'yan shata ba ka gani wanda shekarar jawa abba ta yi majalisa wacce kungi abba ce ta ce musu hmm. wanga kundi ku na kuɗi na bana bai yi ba to wanda an ka kai musu shi haka ya fito yanzu president a ce Allah ya baka wannan matsayi ka zama shugaban kasa ka amince da ka tabbat ashe wallahi sai amince kuma inda zan darka ka in yi sai in darka ka in yi saboda ni za a tambaya gobe abin da ka ce za ka yi kayi. To president an san da yan siyasa shugabanni sun sha ce matalakawa haka in kun ka zaɓe ni haka zan yi haka zan yi. amma a ƙarshe sai a ga dai ba haka ba ne. Na taɓa eh, ina cikin wanda aka ce an taɓa zaɓe cikin ƙasa. Ɗazu ƙane eh, eh, a zamanmance ƙane na Adamu Idiya Hudi na yi mayar magajin gari yanzu gari hamsin da hudu a gare mu kwamitin mu ni a mayar na harko wurin na 2004. to da ni hau wurin da an ka zaɓe ni abinda ni na farko plan communal development na rige kowa yin shi cikin jihar ta. Wato tsari na ci gaban yankin. Yaya ne kowane gari ya taso ko mun ka ƙasa sai mun kwamin sai mun ka fanni uku. Ka wanga fanni ya sakatare ya kwamshi gari kaza wanga gari kaza wanga gari kaza. To kowane gari ya haɗo mutum uku hudu da mata da maza da sabin tashi. Shi hudu abin da buƙatar su mine ne. sakdar gin sai shi kusa shi kana shi su ka sentence gin su sentence uku ko sai a haɗu wuri ɗaya a tace ma'aikatan gwamnati na fannin ruwa na tattalin arziki na lakwal na asibiti na hanya na wane na kwadugo duka sai a tare da su wuri ɗaya gaba gare su za a yi wanga so ce bai yiwuwa wanga ce shina yiwuwa ko dokance mun kai kundin tattalin arziki shine fara yi na farko gwamnatin mawal ba yabon kai ba amma ni fara shi farko jihar talabiri eh, to ina ganin kaga ne sauraka lokaci a gurguje kaga ne a guguje mm. eh yanzu yau sandika baka san iyaka su ba mm. kaga ne ko babu lakwalun da su ko ne duk yan kwade ne yan parti yan kwade ne shugabannin parti makaryata ne kaga ne ko mm-hmm. daga ƙarya ga kwaɗayi kowa ya tashi sahiya biyar an ce ha ah, mu mun yi eh, interest superior du pays ko ne ce a ah, abin da yan kasa ga so shi na samun kafan ga kungiya duk ƙarya ta yake eh, to barin dawo kan president barin kawo kan in dawo gare ku eh, a gurgushe shin jami'ar MNSD a ashirin take ta goyi bayan rage wato waɗannan yawan jami'in siyasa da ba su aiki da ƙasa ma ba san su ba da ba su da wakilai a cikin majalisa. Eh, parti MNSD bayan doka suke mai abin da a akwai doka yake multipartism mm. mutum ya yi multipartism integral ne aka ke kasa Me abin da a eh, abin eh, hanya da MNSD na biya a bi dokoki mm. a yi respected text mm. wannan ne in ka fadi in na fadi nigerian ba su so su yi respecte text mm. ba su ma abin Nigeria ba su ba su so ma su karanta luwa mm. don masu gane. Dokokin ma. Dokokin kasa ma a a a a, a, a common a bishi don a san shi. In an san shi mm. a bishi. Don Allah da annabi mu abin da muke so ba yawan parti ba. A'a yawan parti wannan doka ne. Yawan aiki na kasa. Mai yawan aiki na kasa. aiki na kasa ne mu muna so. A fa MNSD mu mun yi mulki da su abinda mun kai in na kwarai ne, so bu yi nike maka lokacin Ali Shebu. In Ali Shebu bai so ba ana demokrasi, ai shi ne yadda crispation lokacin na yana an kai demokrasi, in yake bai da ba, mi za mu yi, mi za mu yi, to, ya yarda an kawo demokrasi an kafa demokrasi wadan suna ke su ne ya kawo sun kawo demokrasi karya ne MNSD ne ya kawo demokrasi tun bari in kare ban kare ba ka tambaye ne kuma mun yi so biyu lokacin tanja kowa ya gani aiki da mun kai kasanga yanzu mutanen gari suna so a ce MNSD don sun san MNSD na yi aiki ya san aiki akwai masu ilimi suke MNSD mu a gaskiya muke so a bi gaskiya bisa kasar nan a yi aiki kowa ya zo in ma kowa ya zo ko a cikin demokarasi ana iya a a da farti duka su yi aiki koma wannan demokrasi. To madala. Shi ma ne babban demokrasi tundu kowa na yi maganar shi, kowa na kawo ilmin shi, Tahiru na kawo ilmin shi, na ina kawo ilmin shi, wani farti na kawo ilmin shi, lokacin nan ne ana yi mulki mai kyau a cikin demokrasi. Shi ma shi ma yayi. To na gode a gurgushe eh, eh, eh, president mi za ku ce a dunkule. Mm. Abin zan faɗa maka a dunkule abin zan faɗa maka. Ni a shugaban party model ma'aikata. Ka gane? Mm. Me yasa mun ka sami shi ma'aikatan? saboda an bar aikin ka gane hmm. kuma duk abin da ka ji ni faɗa maka duk matakin ji ni faɗa maka ni ce maka ba mu yarda da mai ruwa uku ba rubuce ki a takardunmu na kundin party party mu ba wai gaban kai na ni zo ni faɗi haka nan ba dan ya shiga president party wanda hudi ba ba haka ba dake rubuce yake duk abin da ka ji ni faɗa maka ni a rubuce yake akan takarda yana fadan minister cikin gida to a gurguje ka gane a eh, gurguje hmm. a komo ga Allah a komo ga kasar a dibi kasar cikin wahalar take ka gane yau duk abin da a tsaye da ƙasa ya rushe shi na ƙasa ba lakwal ba asibiti tsaron ma ya zan aiki shari'a ta zan aiki eh, eh, tattalin arziki shi a barzancin shi don da yau baka da shi baka da wanda zai baka mashi mai baka bai da kai ko baka da an shiga zaura sun kace hai dullu wai dullu wai dullu ka gane ko yanzu abin da ya kamata yi a komo wajen aiki a gyara kundin ƙasa a mishi ruwa ɗaya a giri kotun ƙodi mai tsayin kanta ƙyan majalisa na gaskiya ba ƴan shata ba a sa a yi ma ƙasa aiki misali ai na kwatanta maka wadda ka gani a gurguje a gurguje wanda ka ga ƴan sandika ga ya maka na karanta sun yawa duk kuɗe ne to haka ne ministoci sun yawa deputoci sun yawa yau ba kuɗi ko a razan assembly biyu kin a basu a ce an baku hutu na shekara sai ƙarshen mandaku saboda babu kuɗin biyan ku To da la'aka da wannan eh, hira da ta shafi yawaitar jami'in siyasa a cikin wannan kasa ta ta Nijar dalili da alfanun su ga kasa ga talakawa ga kuma su jami'in kansu shine muka tattauna tare da wato Malam Tahiru Gimba na jam'iyyar eh, model ma'aikata kuma da yake cikin ƙawancen jami'in siyasa 'yan mu, da kuma Adamu Ide eh, sakataren watsa labarai na jam'iyyar MNCD. na nasara kuma jam'iyyar da ke cikin kawancen jam'iyyu masu mulki a wannan kasa ta mutan jihar ko da yake wato mun gaito bangaren eh, jam'iyyun adawa wato mun gaito jam'iyyar eh, lumana afirka sai dai ba su zo ba a wannan gaita da muka musu muna fata kuma wannan tattauna ta gamsar da ku kuma ta wayar da kanku kan bukatun da kasa take da su na kafuwar demokradiyya cikin wannan kasa ta mutan jihar shin yawan jam'in siyasa ko karancin su a cikin wannan kasa ta mutan jihar shi ke sa ci gaban siyasa ko kuma wato mutanen da ke shugabancin waɗannan jami'u su ne ta kamata su tashi su yi kishin ƙasa su yi ma ƙasa aiki tare da magoya bayan nasu domin ci gaban wannan ƙasa ta mutan jihar da take buƙatar 'yan uwanta duka gaba su duk inda suke domin daga tutar wannan ƙasa tamu da tutar ta a duniya baki ɗaya muna fata shirye-shiryen sido kalangu suna kawo muku amsa kan duka batutuwan ko kuma tambayoyin da kuke azawa a wannan lokaci mun gode a madadin waɗannan baƙi da suka amsa kiran namu tare da wato mm, aboki aiki na da ke kan injin neman ma'adan ki ce da ku sai kuma wani shikon idan Allah kai mu